Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adun mu na gado tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. A yau shirin zai koma ne a birnin Legas da ke shiyar kudu maso yammacin tarayyar Najeriya domin duba wata daɗaɗɗiyar al'ada ta saka raguna karo a matsayin nishaɗi. Na zagaya ɗaya daga cikin filayen wannan gasa domin ganewa idanuna yadda ake gwabzawa tsakanin raguna a ɗaya gefe kuma ga masu sunan zagaye da kuma 'yan kallo ana tasowa kamar haka. Abdul Fattah ɗaya ne daga cikin masu ci da sha da wannan al'ada ya yi mana tsokaci a kanta kamar haka. Ana fada da ragunan kocho namu ne, natural, tun daga Yarubawa ne, daga Kasa ne, da za a rigima da raguna ya yi fara da karamin ma fara turoni nasu tukuna wato tun sun kana suna kankana suna kankana ya fara train su amma ya a saura da su zuma ya kai sha babban kuma ba ya rigima da shi wannan ma ba zai kun bayan wannan ba zai babba ba zai yi ba ba zai yi ba amma ya fara sai ka bauta masa kare ne shi tun yana yaro har ya girma har ya girma to a cika mai abinci a nuna nake nuna mai abin ana so yi a eh. nake nuna mai kullum ko da yamma ne ko da safe ne a kawo ni raguna kuma a sake su su yi daga can da fara kuma nake mo musu magani kuma wasu ma suna zuwa da Ogbomoso ma Ogun Ondo Abẹ́òkúta Ìbàdàn yazo na wasa a cikin Lagos Island a campus a fili na wọn yana yi a ya kawo kilo kuma suke wọn ni wuce dege sitin yago nan wanda amma dege alamma hamsin dege hamsin zuwa forty up. Wato kana nufin cewa kenan nauyinsu ma ƙayyadadde ne sai waɗanda suka nauyi ɗaya. Yawwa nauyin daidai ne. to ya ka kama wani fi noyin ma noyin shi ma bai kare bai bere gudu kuma ya zo gurin karfin na a jayin nushi ma haka ne haka ne haka ne eh, kuma daga can ma dai ya fadi ma dai ya lose weight ma to ragunan kowane rago yana yi koko akwai irin ragunan da ke yi huda ne shine asalin ma huda wannan bakin da fari nan su ne kuma da da brown kuma ko kuma da white kuma pure white kuma ko sample gris da ke alama da ga wannan ragun da inda da ya rigima da san shi to da wani ma ya kawo shi ma bai komai ba irin model wannan ba ma ya rigima ba amma dai ne ni, fada ne da ke can alama ma ya nuna ma wannan shi dai nan nan dai kun kaje guru ragunan ma da alama ma da ga wannan ma wannan bai rigima ne shine da ga shaya ne kuma akwai wani ma ya je ma ga gamshi wani mumu amma ba wani na ba ya ka kawo shi gidan ma an ba shi abinci an ba shi alura ma kuma ya kara ya eh, develop kuma ya defeat kuma wannan wannan ya fi kowane ragunan shege ma eh? Allah Malam Sa'idu wani mai sha'awar wannan wasan karar raguna ne ya ce baya ga riko ga al'ada akwai karuwa a ciki. su a wurin su abu ne mai muhimmanci wanda yake ya dauko usuli daga iyayensu ma da kakanninsu sun dade suna yin irin wannan duk shekara sukan yi kiwo ne kafin shekara ta zagayo da rago ya kwari su zo su yi wannan harkoki da shi kuma suna karuwa shi ma alhaji muhammadu bagobiri cewa yi hatta 'yan kallo da ke gefe na karuwa da juna baya ga su masu ragunan ito eh to wannan sana'a ta karo da raguna ai kaga al'ada ce tun ana yin ta tama a haɗu a yi karo a wasa a yi dariya a wannan lokacin to amma yanzu sai ma sana'a ta zama masu sana'a ce ta kuɗi saboda mine ne sana'a ta kuɗi dan za a haɗu ka ce na yanki wancan rago ni ma in ce na yanki wannan rago ko ko in ce ni na sa kaza a wannan rago kai kuma ka ce ka sa kaza kana nufin cewa yan bayan fage ma za su iya amfana da rago eh kwarai da ainihin saboda ai zaɓe ne za ka yi ka ce ni na zaɓi wancan ragon wannan ya ce ni na zaɓi wannan sai a ce to mu sa kuɗi banda ma masu ragunan can su kuma banda can masu raguna mu ya mu sai mu iya yin wannan cacar tsakani tsakanina da kai na zaɓi wannan rago in ce ni na zaɓi wannan rago to nawa muka sa na sa kaza na sa kaza kaga in ka ci ni dole in baka wannan kuɗin in kuma rago na ya ci naka dole ka bani wannan kuɗin to abun shine yanzu ya zama kowa da kowa ma yanzu da ba muke yin wannan al'ada ba yarabawa ke yin ta tunda mu a arewa ba a wannan kana ganin cewa kenan mutanen mu sun fara rungumar ta to mutanen mu sun fara rungumar ta mana saboda mine ne su ai suke kawo musu ragunan ai ba nan ragunan suke ba daga arewa ake kawo su duk ragon da kaga suna wannan karo da shi ai ragon uda ne ba nasu bane yan ƙasa to saboda haka kawo samu su ma sun fara runguma wannan ana yi da su to sai dai ba yarbawa kadai suka gaji wannan al'ada ta saka raguna karo da juna ba a yankin arewacin afirka ƙasashen larabawan yankin magrib su ma sun baiwa al'adar ta karar raguna muhimmanci kwarai da gaske fiye da ma bawan ko dai ba za mu samu wanda zai ce mana uffan ba bari mu ɗayan leƙa ɗaya daga cikin dandalin karin raguna da ke ƙasar algeria inda aka yi karan bata ƙarshe To Madalla Abdul Fattah ko za ka iya faɗa mana wani irin tukwici ake sakawa idan mai rago ya yi nasara? Ko fridge, ko kudi, ko wani abu ne da aje da duk wani ya ci first da na farko da da ba shi abu ne. Wani ma na ba shi moto ma, wani ma da ba shi kudi ma sai na dai na kawo raguna na da mu yi rigima wani jeje je same ni to a kai na wani da mu wani asa ne ah. ba cikin competition ba ne ba su sani babu ni je sani ta ya ce to k'a dubu da rubu na waje buga na ka just one blow ko dai ya ce loshi daya ko biyu ne eh. shi kenan waya karba uku daya biyu ne in ya wuce uku ya wuce uku kuma ba wasa ya lalace ya lalace baka ce ba ce ba Allah sarki eh. to yanzu waɗannan ragunan da kuke training kamar bakin shekara nawa za ku fara sa su eh, sura ba daidai sun kai shekara ba daidai zuwa wata shida boko daga can yawa ya fara training nasu a ah. da ka ko shekara da wani shi wannan ne zuwa na kawai wannan shekara shi daya da wata biyu wannan wanda ya kare wannan kawai da to na ga yan an bigi rago rugawa yake ah, a dole ne ma na dole karfi ne ya fi wani ne dole yi mai kuma <laughs> ya ji ba daɗi ya ji ba daɗi dole ya gudu ne shi wa shi wa na aika an wuyi na shi kenan kai wani amfani ka samu a cikin wannan a ni dai na samu amfani da ni nawa dai ina shara guno ne ne training na shi kuma shaida ne kai ka zama kai ne coach ne eh, kuma coach ka saye ka saida sai in shaida yanzu ma wannan ma an kamu 180 wannan ce 250 ne wannan karamin ragon da na ga a ah, eh, eh, shi wannan wannan kawo yanzu kato ne an kawo kudi na sha ya ba da 220 rago guda rago guda to kai nawa kake san su lele a misali lele ya sha dubu arba'in ko hamsin kuma ya zo kuma kakan ci ya ci kuma yin shi abinci yin shi lura eh. duk abin da yake so da yin shi da bukata babu shakka babu shakka kuma komai da riba ake yi to ban sani ba akwai manya gwamnati ta san da wannan competition din da ake yi kuma tana shigowa eh ne bangare a state ne su governor da sun san din wannan ne sun san ne san ne wannan ne amma bai so ko president ya san ne bai sani amma wanda governor state da sun sani ne to kana son wannan ya zama federal ai zai zama federal ma zai fi ma alheri ma to kowa ma daga can ma za mu samu riba ma to alhaji muhammadu kana gana akwai buƙatar faɗaɗa wannan gasa a najeriya kuwa a yana da kyau a faɗaɗa ta don abun nishaɗi ne yawa abun da za a yi wasa da dariya ne yawa ga amfani ga gani ya kamata ko a faɗaɗa wannan in aka faɗaɗa ta ko ina za a rika nuna ma a duniya daga nan ma in an ga abun ya yi ƙarfi arewa ma suna iya yi malam nasir me za ka ce a nan yanzu gwamnati ba wannan ne abin nan ɗanta ba yawwa su suna yi ne abu ne wannan na gargajiya amma inda za a kama musu ai suna so tunda suna yi ne don karuwa suna samun kuɗi da shi da suna yi ma ne na al'ada tunda ya kawo ci gaba wasu za su daga nan su ma wasu suke ganin abin yake ba su sha'awa sai su sai dabbobi tun suna kanana kafin shekara sun girma suka zo nan wurin da su su nemi kuɗi da su idan eh, duk wanda aka kawo ya ci wani rago kaga ya ci kuɗi tunda za a sa kuɗi ne a ce ga dubu ɗari an sa a kawo ragon wani a hada da shi a karo in ya ci shiga ga dubu ɗari biyan ya ya ɗauka to haka suke haka suke haka suke yi ne kuma daga gari gari suke zuwa za a zo a haɗu a wuri ɗaya a yi shi duk shekara haka suke yi dama. abdul fata wani irin fata gare ka wajen ganin wannan sana'a da ke tafe da al'ada ta bunƙasa. ndị gọọmenti tɔmɔ ko mu de anyị abude mana anike sɔpɔt namu ndị ndị amụghị wana arika mana yepi ma tuk du na ma shan de to akwai wani competition ma na shi ma bayan sport ma akwai na raguna ma ana yi eh. abun lomu na rukwalla gina a tɔmɔ ko mu yi wani ba su da yakin ma da yawa maka suna a kakashin gada amma in kaji da raguna wani ma je bi kamar shi zai jama da shi an gama ko wani abu ma da ka ba shi abun da kenan har sun ba su gari ma suna da ba su da yakin ma amma ya kai zo gurin ma da sama hannu ko dubu uku ne ko dubu hudu ma ga dan rage ka ba su. Jama'a mu saurare da kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin kowa da kuka ji muryoyinsu musamman Abdul Fattah, Malam Nasiru da kuma Alhaji Muhammadu Bagobiri, ni Muhammad Salisu Hamisu da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI ke cewa da ku bisa huta lafiya.